Salamu alaikum jama'a, ina mana fatan alheri. Ina mana fatan dukkanin wani alherin da yake cikin wannan wata Allah ya tabbatar mana da shi. To, wani lokaci sai ka tashi sai ka rasa menene ma za ka yi sahur da shi ko buɗe baki. Shi ne yau na shirya muku wani haɗin abinci da za mu yi yanzu. A yau za mu dafa muku farfesun rago da kuma biredi mai fale-fale wato nan bread inda za mu barbaɗa mishi tsiradarin girkinmu wanda zai ƙara wa abincinmu armashi to jama'a za mu kara mishi dangote classic seasoning kada ku manta kuma ku je ku gwada a gida sannan kuma sai mu haɗu a comment section ku gaya mana yadda kuka samu to jama'a wannan girki ba irin na kowa bane ba wannan girki kuma zai fi dacewa lokacin buɗe baki ko kuma lokacin sahur kada ku manta ku je ku bi mu a kafafen sada mu na facebook da instagram za mu rubuta muku sunaye a ƙasa sannan kuma ku bibiye mu saboda za mu dinga sakan muku kot na ramadan ramadan karim